haka ba a dinnan wanda wasu ila malikun an da haka ba eh wani kuma dogana ban kuma ku na ito wannan in ka samu yashi ne an tambayi malikun game da musafa ya tayammamu alaiha wa kuwa la gidan madara ko ya yi taimama a kai shi ne yake kala na'am shi kenan maganan ta kare maganar ta fi miƙewa matar hoge mana gaggawa ko gaba da yanzu ya gona za a nuna maka hoge alamin ka nuna masa hoge a gona sai sai hoge sai ta yi masa nabuwa ne ba ana mutum a kwada da abin da aka halice shi da shi shi ce a wanda karfe yana da bukatan a yi shi a aikace eh ya gabata wannan amaliya go kana son ka ga hoge to ka samo hoge kaje kalli can Nabi za ka doki ne ta wannan hogen ne shi ne hoge wannan. Na'am, tsoron wannan Ibn Wahab. An Mu'awiyah ta bin Salih. Kala, sami ito Yahya bin Sa'id قال لا بعث بالصلاة قال الصفا الصدقة باب اللي في الذي ينصلى أكان كنفا بل شيء صلى أكانتا والصدقة دولين كنوا مكان وشي ولا بعث بالتيمم بهما بل في ين تيمم أكان صفا أكان كنوا بهما idan lam yajid turaban idan mutum bai samu turbaya ba wa huwa bi manzilati turab ai kanfa da wurin kanwa kaman turbaya ne hmm. mu muna cewa kanfa wasu fa? ta ce falale na je bakar gumi na ja falale Allah ji kansa to falale shi ma ba dube ne ko mai ballowa ta ta ce fatawa shi eh au kai ma kan kan fa eh ina jinka dutse ne irin kurban dutsen nan inda ake shanya garin ku ba duwatsu kenan eh a <laughs> ah, ba ba abin nan na injiniya ne na wayoyi ne na karafa ne ba mai sau ɗan sau ne daban ku ɗan dan geography ba abin nan ne ba a kayan layin daban-daban ne ai misali inda garin kuta da duwatsu za ka ji an ce ma an ciwo bukan kai kama da mutanen kauye, ka an ciwo barkono an je an shanya shi akan duniya kana ji yawwa ko irin an rayo yobe an karyo irin shura din nan an zuge ta ba a kan kai ta kan dutse a shanya ba saboda nan ka ga yan daga nan zuwa gada ba su da su sun suke ba kan fata suna shanyawa eh a yanan ba su da gero ne sai garin ko gano barkono dai musamman a zai yi kwana da kwanaki a kai lokacin ba masifa amma yanzu ai kayan ya shi ka tsarki wani ya da dantse na ji wata masifa ba za ta bani labari hatta zuje masara shinkafa ake sai je da buhu yana zuga yana zuba buhu yana zuga kalin karyawa ya zuga da yawa dawa in ka fare ta ka kwantar da ita ne tun a tsinkan ya yi yanka shi ka buhu ya tsanka shi je ya dawo ije ka sanya masa kan fada da dare a kwaje a zai kawai wannan yan masu shanya akan kwaltan yanzu da za ka zo da yamma ga suna ta share a suna zuwa sabu gobe za su dawo da ita amma ba ta wani ta wurin wani mun kai dangaro da buwansa za ga cika buwansa ana zaman lafiya ta tafi amma da in ka zuge shi nan sai da ɗan rana ja juya shi in ka ga ka yi sanya ka je wajen ta hadiri ka gani daɗin ya wuce mafi ba ta rage mutum ba ke wani wasu mutumin da duniya ta ƙare ba abin da ya rage sai dai ta kalace wala ba ka bitta shi isa hausan kanta dole Dole sai an yi dictionary hausa ko da an yi mai an yi su yanzu akwai dictionary da dama na hausa kalman ake fasara ta da hausa wala ba ka bitta yammumi bihima idan lam yajid turaban wannan bimanzilati turabi ai kaman kafa yake wa qala yahya ma hala bainaka wa bainal ardi fa huwa minha duk abin da ya kare ka daga ƙasa shi wannan abin a ƙasar ne ban da wanda aka shimfiɗa wanda aka shimfiɗa shimfiɗa shi aka yi amma duk abin da ya shiga ka da ƙasa shi ma ƙasar ne قال وقال مالك رحمه الله في رجل تيمم mutum ne ya taimama wadda kala fi salatu sun matsala alaihi rajulun ba'ahuma sai ya yau ba wani mutum nan da ruwa tare da shi ina cikin sallah ko kenan kana yamdi fi shi yake da sallarsa wala ya uha ba zai yanke ta ba kana ba in kana ma mau fi fa idan ruwan ya manta shi a a kayan sirrinsa kamar yanzu zamanin motar nan zai zama kana da ruwa ka manta shi sai ka ɗauka babu ruwa kai taiman ba kai sallah ka gama inda za ka buɗa buta-butan ko wani lungo na mota sai gajar ka da ruwa a ciki sai kuma ya za a yi sallah da kai taimama kala ya kafa o salatahu in ka tuno ta ka yanke sallata yanke sallata wa ya tawaddau wa idin salata ya sake sallar sallar da yi da taimama ya sake ta قال وإن فرج من صلاته إن سيد الجمع صلى الصفا ثم ذكر أن الماء في تنروى كان في رحله ونسيه yana cikin karkitansa ya manta shi au hilahu, ko ya jahilce da ruwan ba da salatu fil waqti mutai sake sallar da sauran lokaci kala yace wata Allah malikan mun tambayi maliku anil junubi janaba ba ya ji dulma'a illa bi sama ne da zai samu ruwan da zai amfani da shi ba sai da kuɗi kala in kana kalilu guda da rahimi illa eh sai da kuɗi sai ya saya kai baka ana sayan ruwa sai sani ban bayani wanda abu na tun daga nan zuwa garin zuwa, kasar kila ma na tura ka garin kila ma baka fama garin ba gari da nake tura shi to daga nan da zuwa garin su wahalar ruwa amma da Allah ya za ka haka ka shiga mota ka yi nan ka yi tafiyan hawa hudu to sai ka ga inda ke sai da ruwa kan hanya da buta ko da ke yanzu wannan daidan ta shiga ina ko wannan fiye wata fiye wata na ya shiga ina Ah. Eh. eh. Ina so kuma lokacin iya abu. Eh wannan ai lalura ne. Lalura za ta fa sai ya sallata wannan lalura ta hana ba. Eh ta yi. sai dai in yi tsallake ta a kan lokaci sai misali idan bai tsaya ba ya sallar ya wuce kuma da sauran lokaci Shi Allah ka bude da sauran lokaci na nan ina yin sake sallar ba zai lokacin ma ba zai abin nan ba a wannan ba zai sake idan lokaci ya fita shi kenan Huh? Hmm. Eh? eh eh ah. kafin magariba ne lokaci ai akwai laluri sai ita wannan fala doguwa ce ai wasu bani ce na ta guda daya ya gane ko magariba lokacin ta ne har zuwa dab da ishi har zuwa dab da hudu alfijiri Eh, mashakatai ne ya yi. kuma kullum in za ka yi muhawara ka yi muhawara da wanda ya san abu kada ka damu mutumin da bai san bambancin ba dama sa da hagunsa ka je ka fara muhawara da shi za ka ɓata kanka lokaci kamar muhawara ne ainihin sanda ka fi amfani ko bindiga abin ta yi girgin ya a wannan sanda ta kwada mutum ai sai sai wani wanda ta bindigar daga nesa za ka wasu yake shi ce da Allah ba sai ka waske ba ka gani da abin nan wannan ka ji ana wannan ma'ara ya kai shiru ka ce talle eh, ka ka ta kallon su wannan ya faɗi ya faɗi ka kalle shi wannan ma ya faɗi ya faɗi ka kalle shi duka da ake yi Lalura lura ta haɗa ku amma abin da za ka yi ba ka masa ba ku kada ku daina muƙabala da mutanen da ba su san bambancin kaza ba ya san lokacin ya san laluri ya san mutsari eh to sai ku magana da shi amma bai san nan ba kanka zama kana muhawara da shi sai in karanta karantarwa kake to in karanta karantarwa kake to kuma akwai ikona da za ka bi ka jijjiga shi tukun raina ka ne shi yana ga bai cancanta ka kwayar sai to ka ta wurin wanda ka gani mutuncin sai koya maka ni ka kyale ni da ban da kima wurinka لا يجد الماء إلا بثمنه قال in kana kalilin barahimi idan yan kuɗin da kaɗan ne bai da abun nan guzurin su ba yawa aito an yi tayammama wa in kana wasu ulmali idan kuɗin su da yalwa aito an yi stariya ina gaya saya malam ya kasu alaihi fit sama ne muddin ba su ka kuɗin ba sha'i mu ta wannan ta daidai da irin ɗabi'an mu wato mu ɓangaren mu wato in ko yau ka nuna mutane kana son wani abu bukata ta taso ma shi kuwa nan na yake ban sayarwa ne ba tun da kai ka ke so sai ka tsaya kaza kuma musifan an fafi a addini kuma yake fa mutum na da floti a kusa da masallaci in ce da Allah ina son flotin nan ka kawo shi zan ba masallacin nan sai ke sai kasa ya kama sannan in ya ga kuɗin sun fita yana son kai ta neman babu in ya kudin sun fita ke to a ina haka fandisho sai an biya ne kudin fandisho ni fa ba ni ne nake so an sayar mu in sayar ba ko ne kuke so ku sayar kuma mutum jini ne karshenta in ka je ka dama ɗan ɗanka ne kuna da alaƙa ta jini da shi. Kuma idan ka yi ne abun nan. ba mamaki wanda mutum ya gana kai sallah ya ji ba ta ta fiyowar tabbin gaskiya naira ɗari biyar biyar mura masa shi Allah sai ma ita taimama. shi da halin fa in rafa'u alaihi fi samani ainihin fa ya taimamu ya sallu fa in rafa'u ainihin in suka ƙaddar ruwan ɗin akan rafa'u samani wajen kuɗin فيتيمم بد فيتيمم يصلي قال مال قال وقال مالك رحمه الله في من معهما وانا انا دلوات على دشي وهو يخاف العطش اما اني الولا هو يوان كاينا قرن اشي انت وضعه فلا يتيمم ويبقى ما wa yubqal ma ahu yabahu gaba kultu ne